Su dai waɗannan mutane talatin da uku da aka kama galibinsu mazauna cikin garin birnin Gusau ne da kewaye, kamar yadda gwamna ya bayyana. duk mutane a cikin na ki faɗa kowa na ki abin nan da kai na wanda da ya ga al'umma a sani hatta wanda ya ɗauki ƙannan daura nan mun kama shi bayan haka wanda ya kama da ya injiniya shi ne da shi ma mun kama shi kuma suna hannu kuma imam mutanen da aka kama sun haɗu bayanai masu yau wanda an haɗa al'umma da dama Idan ba a manta ba, sa'ilin da aka sace ɗaliban makarantar jange ɗin nan, gamna da yake jawabi ga waɗanda suka zo mai jaje ya yi tsokacin cewa gwamnati na sane da waɗanda ke da hannu wajen satan mutane da neman fansa. Amma ya ƙi bayyana ko su wane ne, har ma aka yi ta magana. To ajiyan ya fasa kwai. Shin ya aka yi suke aikata waɗannan miyagun ayyuka amma kuma suke zaune a cikin garin Gusau? mutanen nan da muka ba su wuce daga banka ba cikin gari ba cikin gari kuma su abun da aikin su ɗan an ɗauka su ka ɗauka sai sai su ba mutanen daji su ake musu a zana ce da su a ba su kuɗi su ba mutanen daji su an so mutanen nan su dawo da su Wani babban abin mamaki shine daga cikin waɗanda aka kama har da ma'aikacin hukumar kashe wutar gobara ta jihar Zamfara wato fire service a cikinsu. Saboda haka sai ya yi kashedi ga al'ummar jihar ta Zamfara tare da ba su umarnin su miƙe su sa ido tare da kare kansa a duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suka faru amma su yi hakan cikin lura domin kada a cutar da wanda baya da laifi bisa zargi sai an tantance an tabbata a ƙarshe gwamnan ya yi godiya ga gwamna aminu waziri tambuwal wanda ya kawo ziyara ta ta'aziyya game da rashe-rashen da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyin jama'a tun da farko a nasa jawabin gwamna aminu waziri tambuwal ya ce gabatar da ta'aziyar mu da jaje ga abubuwan da suka faru cikin al'ummar mu da madadin mu al'ummar jihar Sokoto da shi kai ne bar masakin musulmi mu gabatar da jajen mu ga wannan al'amari da faru a wannan gida namu na jihar Zamfara wannan ba karamar hasara bace wannan ba karamar jarabawa bace wannan ba karamar bala'i bane idan aka yi la'akari da yawan jama'a da aka yi hasara da dukiyoyin da aka yi hasara mutum ɗaya aka yi hasara ba karamar hasara bace balle ana magana kusan mutum 80 zuwa muna roƙon Allah da rahama mai jinkai muna tawassuli da wannan wata mai albarka ya gafarta musu ya ji kansu ya yahe musu ya sa su a jannar firdausi ba tare da hisabi ba kuma wannan abin da ke faruwa kamar yadda na tabbata mai daraja gwamnati muku bayani bayan ya dawo mu dukkan mu kusan gwamnati bakwai daga cikin takwas ɗaya bai samu zuwa ba mun je fada shugaban ƙasa ta kanas akan waɗannan matsalolin. Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka, daga Gusau a Najeriya.